أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan babban masallacin juma'a da ke nan anguwar tudu mada kaduna a wannan rana ta takwas ga watan ramadan ku ga azumi kamar jiya kuka fara amma yau har ana magana tabbas ga watan ramadan idan ba kai da gaske ba yanzu na azumin zai wuce shi ke an ciwawa an watsi hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu talatin da bakwai Misalin nasara muna goma sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida idan ba kuma ta ba muna cikin suratul ma'ida haka ne na ana zama ku za ka suna mana inda gurbana ya الجاهلية يبغون wa ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون Allah madaukakin sarki yana magana da wayannan yahudawa yace a fa hukumar jahiliya ce babu yanzu hukuncin jahiliya suke nema hukuncin jahiliya suke so a musu da suka kaure cewa hukuncin a taura kenan duk lokacin da ka kauce wa hukuncin da Allah ya saukar hukuncin me za ka kinkimo hukuncin jahiliya ce za ka kinkimo menene hukuncin jahiliya duk inda hukuncin jahiliya yake a duniya ko a baya ko yanzu ko nan gaba inda hukunci ne na jahiliya to sai ka samu dokar tana hukunta talaka ne mai rauni wanda ba kowa ba bai taka kara ba balle ya karya to za ka ga dokar a kansa take aiki amma wanda ya girma ya tumbata to dokar ba za ta yi aiki a kai shi ba duk doka ta kuma ga kan masu rauni kar yake dan bakata ba da bakata kan wa akan manya manya to me sunanta sunan dokar jahiliya an gane wannan kuma ku dore hata ku dore hata dokoki dokoki mu anan akwai wannan ko babu yanzu a dokar Najeriya ko wanda baka sai kai shi kotu ba yana da immunity daga na aka samu wani legislative immunity executive immunity wai wani ba za ka iya kai shi kara ba ba da ba a karin shi babu da ba a hukunta shi saboda kujerar da yake kai sai da na aliyu radiyallahu anhu yana shugaban kasa yana ne shugaban kasa yana amirul mu'minin duk duniyar musulunci na karkashin sa yana tafiya kan rakunin sa alkyabbarsa ta fadi bai hude ya tsinci alkyabbar ya dawo yana duba ga alkyabbar sa hannun bai hude ya ce ba da alkyabbar ta bai hude ya ce ba ta ka bace ya ce waye ya ce ta wace kotu to ake ina ka ce kotu wasu malamai suka ce an je ne gaban alƙalin shirai daga zuwa aka zauna mai ke tafi da kai ya ce kara na kawo alkyabba ta ta fare mai huda mai ya tsinta na ce ban kayan ya hana shi aka ce haka ne mai hude mai hude ta alkyabba zai aka ce sai da na aliyu kana da shaida ya ce kwarai waye shaida ya ce akwai yayana guda biyu alaƙar da mutai in sun zo za su tabbatar da wannan alkyabbar kawai alƙali ta ba za ka bishi da yaya a kan babansu ba na dubu wata shaida akwai yaron gida na ita shi ba za ka bishi da shi ya ce to gaskiya su da kare shi bai wuce kana da shaida ya ce kwarai me shaida kai ce ga alƙaba ta a hannu na akwai shaida da ta wuce wani alkali ce ta zo da magana da ƙarfi ɗauki alkabar shi ba alƙalin yau sai da alula ya dauke shi da kan kujerar ɗauki alkabar bai hudu ya ɗauki alkabar har ya da je dawo in yi shari'a da shugaban musulmai ban da gaskiya amma saboda ya kasa kawo dalili ya ce wallahi da wajen malaman mu alƙalan mu aka je na yahudawa yau na mai addinin sunan shi ne addinin gaskiya bisa wannan ya dawo ce ashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace kuma alkabar nan ba tawo bace ga alkabar sai na aliyu ya ce to ki guje shigar ka addinin musulunci na baka ita kyauta duk da ban da malamai suka yi akan ruwaya amma dai wannan yana nuna maka ne adalci irin na shari'a musulunci to amma yanzu ɗauki dokokin da ake amfani da su ba kowa ke hukuntawa na da wani tambaye ka yanzu kashi ga mota kana tafiya cikin garin nan kaduna kana iya samun yan rasa ko ko ba a da su in sun tare kame za su fara dubawa bel ka daura bel ko ba ka daura bel ba saboda menene doka ne dole kowa ya daura ne bel in ku tsakanin ku da Allah idan jihar Kaduna zo wuce za su shi su su ga idan mai martaba sarki ya zo zai wuce za su vice president ya zo za su minista honorable zama a musulman yana zuwa za a kare shi a ce yaya a ce you didn't wear wa belt this belt is a very serious issue here in Nigeria it is a law everybody must back the belt wannan shi ne shi tsakanin hukuncin jahiliya da hukuncin Allah shi ne a fa hukumar jahiliyyar yahudu duk inda kaga an kawo hukuncin jahiliya to ba kowa za a hukunta da shi ba wa za a hukunta mai rauni za a hukunta talaka jami'an tsaro da ke tare motoci suna bincikawa motar babban mutum yanzu za ta bincika amma talaka ba an rinka masa tambaya ke ina ka za a yi gashi takardun mota gashi ina ka za wani ma wai har da reza da zare wai ina zare da reza wai wani fasto ya taho hanya ya samu ana bincike biyayen ya kasa ya tsare aka ce ina takardun mota ya kawo ina tula ya kawo ina duk wata takarda akwai a duk da haka ɗan sanda mai bincike mai tsaya nan ba aka ce duk da haka kayi ne? ya ce mai laifi na aka ce mai sa kake tafiya kai kadai ba ka ɗauko ne ba ya ce ai ba ne kadai ba ne ya ce akwai allah ina tare da allah da mala'iku dan sannan girgiza kai ce laifin ka kara girma dan kai overload ya dauko Allah da bala'i kaga wannan almara tana nuna maka ne tana nuna maka yadda hukuncin jahiliya yake shi yasa Allah ya ce afa hukumar ne ya bangon ba wai Najeriya bane duk inda ka je duniya inda hukuncin jahiliya ne sai dai a hukunta mai rauni a hukunta wanda ba kowa ba amma wanda yake ya kai ya girma ya tumbata da wuya a hukunta shi marawul ka ga kama shi karamin marawul karamin ne marawul ya kuya ya sai ko ya sai shi a gwagwa lalle za a kai shi kotu a daure shi wata shida saboda ya sa shi a kuya ah? amma a nan najeriya mun ga wanda ya saci gwamna ba kwa kan da jaridu ke ba a samu wanda ya saci gwamna ba gwamna da ke kan kujera kiristini yana gwamna a jihar anambra ko wani kiristo ba ya sha kudi sosai ya ce a kan tumar da gwamna kuma a aka san gwamna daga ƙarshe kusan hukuncin da aka zartarwa ɓarawon gwamna ne an kore shi daga tafiya barawa akuya aka daure shi wata shida idan da satar akuya da satar gwamna wajen ne gwamna ne. ya ji matsalar hukuncin jahiliya shi ne a hukumar jahiliya ji ya bugu hukuncin jahiliya Allah muna maka godiya da ka ba mu wannan shari'a mai tsafta. Allah ya ce wa man hasanu min Allah hukuman wa ya ce Allah ya kyautata hukunci amma li qaumi nuna. ga mutane masu cewa babu shakka ba hukuncin da yake na Allah kyau Allah mun gode maka da ka sauka mana da wannan kyakkyawan hukunci naka hukuncin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsaya gaban taron jama'a yana da anna fatimata binta muhammadin sarakat qata'at yadaha manzan Allah sallallahu alaihi ke cewa da a ce Fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ta yi sata annabi ce wallahi zan yanke hannunta Fatima yar ka sai sata zai ne zai yanke hannunta a kama babban mutum da laifi masu kamun kafa su zo kamun kafa ya kalli mai kamun kafa ya ce a tashfa'u fi haddin min hududillah a tashfa'u fi haddin min hududillah za ka zo neman ceto a cikin hajji daga hajjori na ubangiji ba kamun kafa babu dot ba an bugo waya daga ba ba ba ba gaskiya da gaskiya shi ne hukuncin wa hukuncin Allah Allah ka raba mai hukuncin jahiliya sai Allah ya ce ne a gaba da rama ya ayyuhal ladina تتخذوا اليهود والنصارى أولياء نعم بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah madaukin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka imani la tattakhizul yahuda wan nasara awliya kada ku rike yahudu da nasara a matsayin masoya majikinta talibura kar ku yi ku rike yahudu da nasara a bisa wannan malamai sun yi sabani akan menene dalilin da ya sa aka saukar da wannan aya da ayoyin da za su biyo bayan wasu malamai sun ce ayoyin sun sauka ne akan lubaba ibn munzir wanda yan kabilar banu quraiza suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo musu shi domin su nemi shawararsa su amince da annabi ya hukunci akan su ko su yaki da suka nemi shawararsa ya nuna musu hukuncin da annabi zai musu hukuncin kisa ne mun karanta wannan kisan jiya muka ce daga nan sai ya fahimci cewa ya ci amanar Allah da manzo ya je daura kansa a ina a masallaci sai da Allah ya karbi tubarsa sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwance shi to a sanadiyar wannan sai Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya koda da suka imani la tattakidul yahuda wan nasara awliya kar ku yadda ku rike yahudu da nasara a matsayin waliyanku a matsayin masoyanku domin abin da ya jawo masa wannan shine takar da ke tsakaninsa da wa da yahudawa yan kabila banu kuraila akwai iyalansa da dukiyarsa a hannunsu ana gudanar da harka ko yana tafiya ina fata an gada wannan shi ya jawo har ya fada cikin wannan tarko amma ba munafiki bane sahabi ne da rariya garau yi kuskure kuma Allah ya karbi mai ya karbi kuma kuma da ba hambai ba a ce masu mai bane ina fata an fahimci wannan magana ta biyu wacce ita ce wacce shehu malami al ya rinjayar shine ta sauka ne akan ubada ibn sami ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mutum ne da yake da abokai na huda da kawance da yawa a cikin yahudawa da wannan hadisa ta faru ta banu quraiza sai zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah daga yau dukkan yahuda wannan da nake hudda da alaka da su na barranta daga gare su daga yanzu walina Allah da kai da ƴan uwana masu imani duk wanda bai faɗi cikin wannan da'irar ba to baya cikin wayanda zai rike a matsayin masoya da nake sirri nake huda musu ciki na nake huɗa irin wannan ta kudda kudda su ba zan kare yi ba da ya faɗi wannan magana akwai abdullahi ibn ubay ibn salul Wannan muka ce yana da kawance da kabilar yahudawa yan banu kainuka kuma shi ya aikawa yahudawa yan kabilar banu zai da manzon Allah ya ce tattare da sai nasu su bar madina ya ce kada ku kuskura ku tafi ku yi zaman ku duk abin da zai faru ya faru yan annabi zai yaƙe ku zan taimaka jama'a ta ku in ma za a killace ku ne a ware ku to zan shigo tare da ku a killace ku gaba daya daga baya su ma zo ci amana su baki ne sai gaskiya ne ba zan iya yankewa da waɗannan yahudawan ba haka ce me yasa in da wannan duniya ba ta tabbata tana iya zagayawa ta zagayo in yau annabi duk abin da ya fada a garin madina ba mai iya dagawa to tana iya canjawa Allah ya ba yahudawan nasara a kai idan yahudawa suka samu nasara a kan shi ni kuma na yanke da su a gani ma ba za su raga mun ba amma dai ina dan dana nan ina dan dana nan duk inda ta fadi na kaya na zama kuli kuli ko ina baya duk inda ta fadi babu matsala ya zama munafiki ko bai zama munafiki ba ya zama munafiki shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul to akan wannan hadisa ce ta faru sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tattakidul yahuda wanda nasara auliya kar ku kura ku riƙe yahudu da nasara a matsayin masoya a matsayin waliyanku a matsayin makusantanku a matsayin majalisan lamuranku a matsayin abokan sirrin a matsayin waɗanda kuka danka wa amanar rayuwarku kar ku kura ku yi wannan Allah ɗauki sarki ce su waɗannan yahudawa da nasara ba'aduhum awliya wa ba'd sashin su majalisa lamuran sashi haka ne ko ba haka wani sashin su majalisa lamuran sashi shi ya sa hatta a najeriya da kowace ƙasa idan siyasa ta taso ka ji mutum ya ce a mu babu ruwanmu da bambancin addini ko kabila an Allah ya da musulmi ne an Allah ya da ne musulmi ne amma wanda ba musulmi bai da wata, ko ya da shi bai da shi in addini bai hada ba kabila ta yi ne kabila ta hada saboda duk da suke su ba'aruhum auliya a ba'adu sashin su masoyin sashi ne sashin su masu taimakon sashi eh shi ya samu ga duk bala'in da ya auku a Najeriya a ƙarƙashin mulkin mai yammar ba da duk jinin da aka kwararar a Najeriya wanda banda Allah ko a yakin ba sa ba zubar da jini a Najeriya kamar wanda lokacin ba da tsoro da aka jefa a zukatan 'yan najeriya da bala'in da 'yan najeriya suka shiga kan hanya baka da tabbas a gida baka da tabbas ko yaushe kana jira ina za su rufa da kai amma duk da haka 'yan addini sun fi shi sun kyamace shi suna tare da shi ko ba sa tare da shi ba faɗa su ce hukuma mai za ku ce mu dai za mu nemi ranar tare da shi idan ka ji mutum ya ce ba ruwana da ban sannawa Allah wajen nawa Allah to musulmi ne musulmi ne duk bala'in da aka shiga a wancan lokacin mutanensa kun taba jin sun zage shi mutanensa kun taba jin sun yi adawa da shi da suka ce suna tare da shi in duk za mu kare gaba daya suna tare da shi yanzu ma da bai kan mulki suna tare da shi ko ba sa tare da shi suna tare da shi suna tare da shi amma mu dole za ka ji ya buɗe baki ya zagi wannan shugaban ƙasa cikin zuwa yake musulmi ne ko akwai a jahilai har cikin maluma har maluma sai ka samu sakaran malami malami sakarai na ƙarshe ka samu malami malami sakarai malami tsakarai na ƙarshe in aka za ka kwangila ka nemo tsakarai idan ka samo shi magana ta ƙari duk bala'in da al'umma suke jiki ba da shi ba wani irin bala'in da yanzu ko da sunan 'yan siyasa bude kafafen rediyon mu da abin da duk da ka ji da guba ba abin da suke furzowa tuwaye gobe wata rana ka gwada je kai yobe ka gwada wa'inda suka ga bala'i da idanu wai da gasuwa da suya duka labarin wuta suka ce amma gashi shi ya ga wuta tsirara waye ga wuta tsirara gashi ya ganta da rana su duk inda suke Allah yake tare da amma kai ne baka san darajar naka ba kai ne baka san kiman naka ba wannan rashin hankali a cikin mu ake samu a ina ke samu a cikin mu ake samu wani saboda duniya wani saboda dan abin da ake kuntara mai wani saboda wani saboda ko ba haka bane Allah ya zafarta mu wato kana karanta Qur'ani sai gaba a Najeriya yake fito da arewa Allah ya ce ba'abuhum awliya'u ba'abu su duk inda suke tare suke ji Allah da na nan da na waje dukkan su a ko ba kan su a ne? kansu a ba zuhun auliya ba sai Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibince su a cikin ku inji Allah to cikin su yake cikin su yake cikin su yake inji Allah malamai suka ce abin da ake nufi da cikin su yake shawarar su iri ɗaya. shi ko ba iri ne mace manufar su iri ɗaya. shi ko ba yake ba kuma duk sun saba wa Allah ko akwai wanda bai saba wa Allah ba da shi da su duka kuma duk sun yi wa annabi zanga-zanga kuma duk sun yi fada da musulunci kuma duka ba kuma masu za ta zama ɗaya ranar tashi alƙiyama abinda malamai suka ce kenan wa man wallahu minkum fa innahu minhu sai Allah ce inna Allah lalle Allah la yahdi al qawm adh-dhalimin baya shiryar da mutane a zalimai soyayya da kiyayya a musulunci ba abin da ya su hada ba abin da ya kai su saboda soyayya da kiyayya ba a babin mu'amala suke ba a babin da suke suna a babin aƙida ne duk lokacin da za a yi magana akan soyayya a musulunci to in ayoyi ne ayoyin na aƙida ne idan hadisai ne hadisan suna magana akan me akan aƙida ban isa in zaɓi wa zan so wa zan ki ba dole in jira Allah da annabi za su gaya mai in so wani in ki wani shi ne matsalar soyayya da kayya a musulunci dole in jira Allah ne zai gaya mu wa zan so wa zan ki annabi ne zai gaya mu wa zan so wa zan ki kuma Allah zai gaya mana Allah zai gaya mana a cikin wannan sura shine inna Allah la yahdil qauman zalimin sai Allah ya ce ne a gaba da rama فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فتصبحوا فتصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين الله الذي لا في قلوبهم مرض ذاك ذا ولد أشين زوجي يسوع قريش اللاجئة فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين أنا جديد كنت لكن أنت كمان كنت أقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين الله يكفى ترى الذين في قلوبهم مرض ذاك الوقت ده أتكين cikin يرسو akwai rashin lafiya yusari kuna fihim suna yin gaugawa a cikin wayannan yahudawa da nasara mai kwanci da mai bayani a akan bambanci tsakanin yusari ufi da yusari ilai haka ne hmm. na'am wannan kalma da aka ce fasaral da fi da himmarar kalmar rashin lafiya mara idan ta zuwa ƙur'ani mai girma tana zuwa da ma'anoni guda uku tana zuwa da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko shine almarar adi rashin lafiya ta al'ada da aka shi shine ban da lafiya ko ko zazzabi ko malaria ko typhoid ko normal rashin lafiya da aka riga aka saba ƙur'ani ya ambaci rashin lafiya da wannan ma'anar kamar inda yace laysa ala al-a'ma harajun laysa ala al-a'ma harajun wala ala al-a'raj harajun wala ala al-marid harajun yace wa in kuntum marda wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun kana minkum mariza faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun أيام أخرى وروي ساكي شو من كان منكم مريضا ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك دوين مريضا مريضا مريضا هو إن كنتم مرضى wannan yana magana da rashin lafiya noma da rashin lafiya da muka sani a waccan aya Allah ya ce wa in kuntum junuban fatsaharu wa in kuntum marba aw ala safari aw jaa dum minkum min al-ghaib Allah ya ce idan jaraba ta same ku ku yi wanka amma in kun kasance ba ku da lafiya wannan kalmar rashin lafiya ta zama fi rashin lafiya rashin lafiya ta al'ada da suke kama da gidi waccan ayar Allah ce idan za a je fagen daga jihadi laysa ala ma harajun makamu in bai je ba bai yi laifi ba in Allah wala ala al'araj harajun gurgu za a tafi jihadi in bai je ba Allah ya ɗauke shi wala alal al-marid haraj marar lafiya shi ma in bai je ba an ɗauke mashi wani yin rashin lafiya shi ne noma da rashin lafiya da aka samu shi yasa da abu bin jamu zai tafi yakin uhudu ra'ayin suka ce ba za ka je ba ya ce me yasa suka ce Allah ya ce lesa ala al'ama harajin wala ala al'araji harajin kai gurgu Allah ya ɗauke ba ya ce sai ya je rigima har ta kai su gaban annabi suka kai ƙarashi. baban mu mun ce ya hakura ya ce zai ya je bakin daga ya rasu ya me kuka ce ya hakura suka karanta wannan ayar annabi ce gaskiya kuma ba kai me yasa kace sai ka je ya ce ya rasu lalla ina son je ko Allah zai taimake ni in samu shahada in kiyama ta tsaya ɗan gurgu kafan nan kawai dan ta tsinki sa shi ya aljanna maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu ya hukunci ya ce kai dai yayin ka tsara da gaskiya da suka ce Allah ya dauke maka ko ko me zai hana ku bar shi ko Allah ya zama shi da shahadar da yake nema yayin suka ce mun bar shi aka je fagen daga a Uhudu anan ya samu shahada ga wanda suna cikin wayanda aka binne a makabartar Uhudu wayanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashhadu anna haula'i shuhada'un inda Allah yawmal qiyamah ina mai shaidawa waɗannan shahidai ne a wajen Allah ranar tashin kiyama annabi ya ce idituhu wa zuruhu wa sallimu alaihi fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la yusallimu alaihim minkum ahadun ila yawmil qiyamati illa raddu alaihi salam manzo Allah ya ce da kuka je Madina ku kai musu ziyara shi yasa muke kai ziyara ina Uhud saboda waye ce mu je annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ce in kun je kuma su sallama na rantsa da wanda ne nake sa daga nan har kiyama ta tsaya ba wanda zai je musu sallama face sai Allah ya ba su ko kuma an samar sallama abin ibnu jamu yana ce bayan mutuwarsa da shekara arba'in aka yi wani mamakon ruwa ruwan ya ci makabartar uhudu mutanen madina aka zuwa ana ceton gawawwakin da ke wurin aka samu ruwa ya tono gawar abu ibn jamu gawar shekarar ta arba'in amma idan ka kalli gawar kamar murmushi yake yi babu abu da ya ba gawar shekarar ta saboda da tauhidi ya tsara aqida ya tsara tauhidi ya tsara sunna Allah ya tsara gawar shi to kun ga marba a cikin wannan ayar yana nuna ma'anar ne rashin lafiya da sauran wayannan ayoyi da makaranta to ma'ana ta biyu a kalmar rashin lafiya take bayarwa shine munafurci da shakka cikin addini munafurci da ne da shakka cikin addini kamar yadda Allah ya fi qulubihim maradun fi qulubihim maradun fazadahum ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا ما أنزلت سورة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون سورة الحج ليجعل ما يلقي الشيطان ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم نعم. وما جعلنا عدتهم إلا في للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليعلم الله ما والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كم مرض مرض مرض ده كده سوينا عالي وتمرض كبار ها munafurci da shakka cikin aqida sa Allah ya fi qulubihim maradun hukun lafuma cikin zuciyarsu munafukai akwai munafurci da shakka Allah kuma sai ya kara musu wannan ciwon na munafurci da shakka a wacce Allah ce wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsi waɗanda akwai rashin lafiya na munafurci da shakka a zuciyarsu idan ayar alkur'ani ta sauka maimakon ta kara musu imani sai ta kara musu kazanta kan kazanta su ta kara musu kafirci kan kafirci da suke ciki ta kara musu munafurci kan munafurci da suke ciki ina ba ta hanga da wannan wannan ita ce ma'ana ta biyu ma'ana ta uku wato shine sha'awa يا نساء النبي لستن كأهل من النساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. akwai muryar da tana magana wani magana akwai kuma muryar ta idan matan takar ta motsa an gane wannan idan matan takar ta motsa akwai da take lafe muryar ta lamfake ta ana magana da rangwada da kifin zina da rankwarkwata sai ka ji kamar ba ma muryar da bace ka ji muryar hada wurin da wuce da wuce a kan haka ne to ita waccan murya da take magana normal ita ba daura ba ce ita za ta yi magana da duk wanda ba mijinta ba har da malamin makarantar islamiyya ya haɗe shi ko malamin ke gina magana yi magana ga zaune zaune haka ba nan mace murya ga zaune zaune ya ce a ramar kalla ne ne hadisi ne ban gane zai sa aka ramar kalla shi ga ce shi ko zai sa ba amma ita ka kina nan kwashe murya kina ayyama na akara makalla hari wallahi ba shi ga halakar da ke zaɗe kakai kai da kama da tsawa an gane wannan to irin wannan muryar Allah ya ce matan annabi kar ku yi magana da kowa ba bijin kuma da ita saboda me sai Allah ce fayyatsa yatma allazi fi kalbi maradun balle wanda a cikin zuciyarsa akwai ciwo ya sa rai zai iya samun wata dama a kan wanda cikin zuciyarsa akwai rashin lafiya wace ne rashin lafiya ce a cikin zuciyarsa shi ne rashin lafiya ta sha'awa ina ba na fahimci wannan rashin lafiya ta ne ta sha'awa saboda haka a kulle kofar kada a bada dama ko nisan kasarsa kun ganin kalmar rashin lafiya sai ta bada ma'anar sha'awa waɗannan su ne ma'anoni guda uku da kalmar rashin lafiya take bayarwa qur'ani da girma to yanzu mu dawo kan ayar da Allah ya karanta mana fataral ladina fi qulubihim maradu zaka ga waɗanda a cikin zuciyarsu akwai ciwo yudariquna fihim suna yin gaugawa cikin soyayya da waɗannan yahudu da nasara wace irin rashin lafiya ce wannan rashin lafiya ta munafurci ba ta mai wannan ta zama rashin lafiya ta munafurci da shakka a cikin aqida me yasa suke huda da waɗannan yahudawa ya da suna cewa sha an ba na da'ira muna jin tsoron kada da'ira ta same mu menene kada da'ira ta same mu kar nasara ta koma hannun waɗannan abokan gaba karshe kuma su zo su ce za su yi ramuwar gayya a kanmu to ƙara mu raba kafa rabi muna tare da musulmai rabi muna tare da yahudu da nasara idan musulmi suka samu ce to dama ai tare da ku muke in yahudu da tsara suka samu ce ba ku ankara ba ai mu ka ba da gudunmuwa tare da ku muke can da kuka dan ganmu muna dan samu muku information ne don ku san matakin da za ku dauka saboda haka da mu za a shaɗu ruwan da demokradiyya sai su makale a wuri sai ka ji ayatan kama a najeriya su kare Allah ka raba mu da yayin jiba na da'ira sai Allah ya ce fa ya kusa Allah maɗaukin sarki an yi a ce fatti ya taho da wato wani irin buɗe au amrin ko wani irin lamari min indihi daga wajen shi Allah fa yusbihu illa munafikai su waye gari alama a tarrofi an fusihin su waye gari suna masu nadama bisa abinda suka ɓoye a cikin zuciyarsu da munafurci wani irin fatahu ne wannan wasu da suka ce fatahu makka wasu malamin suka ce ba fatahu makka bane bude garuruwan yahudawa da aka yi kamar yadda aka bude banu quraiza kamar yadda aka yi fatahu kaibara to shine fatahu da ake magana a kansa wasu malamai suka ce a fatahu anan karfin musulunci musulunci ya zama yayi karfi ya tsaya da kawamunsa to wannan shine abin da zai faru waɗannan munafukai su dawo suna da dama akan abin da suka aikata a baya Allah ya gafarta mana sai Allah ya shirya gaba da rama ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين وفي يقول لك أنت يزادي سيدة من رأى الله صلى الله عليه وسلم حتى وسيير المعلم دياتي يأتي المعلم سيدة النبي يتعاك فارس الكل كوي أن يهودا هيك أصلا مريا يوم كذب أبو جاهل abu lahabi utubatu ibn rabi'a shaiba ibn rabi'a da gingima gingiman nan da aka yi ta bugawa da su amma sai dai ya jira fagen daga ya hada su amma yahudawa saboda tsafa sharri da makirci da kullakullan akwai da sai da kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malli ka abin bil ashra a ya ce wa sahabbai wa zai iya zuwa ya gaba mana da kabul ashra sarkin daure tura ta kai bango ko ba ta kai bango ba muhammadu bin Maslama ya ce gani ya rasu wani matashi dan take mi ke ce ha'a da ya rasu annabi ya ce jika bala'i ya yawa sharrin ya yawa ya ce ya rasu da la'ina neman izini izini ne kake nema kamin ya amince da ni har in zartar da abin da aka tura ni sai na yi wasu kalmomi waɗanda za su soki darajar kada da mutuncin ka a gaban shi to ina jin tsoron kuma kar Allah ya kama ni annabi ya ce masa babu matsala kai an maka lifin ba kowa za ka zaga ya ta kama na ga mu ka gama mana shi kai bala'i ya yi bala'i dama abu shi kawo na shirin abokin shi ya kamo hanya ya zo shiga gidan an samu lashira ai tashin hankali ne kan wani irin dutse aka gina gidan aka rinka yin katanga katanga sannan aka bi can tsakiyar nan katangu aka gidan shi dutse karan kansa in kana tafiya kan shi na iya yanka maka sannan kowace katanga akwai yahudawa da takuba suna gaji to amma yasa shi babban abokin kabul ashir ne zamanin jahiliya ya je ce a sanar da shi wane ne da gara aka gaya mashi kabul ashir ya yi tabo amarya a lokaci yana cewa na aure matar da duk duniyar larabawa babu wata ta kai ta iya hada rai an shi take shi gashi kansa ma duk shi ake da turare a turare shi saboda ga kuɗi gashi ko mawaƙi ne Wanda waƙar zagin annabi da sahabbai ba abin da yake rubutawa a kowane ta ko ina shi bala'i ne musiba ya kulla sharri a kashe sahabbai a kan ya kulla a kan abin ya kai ga dole a yi magani shi ana so a zauna lafiya aka gaya masa ya ce ku shigo da shi haka aka rinka buɗe gate yana wucewa har aka yi ta kofar gida ya ce a shigo da shi ku shigo da shi gida ya yi sallama kabul ake rabin ansa amarya ta ce ban yadda da ne wannan muryar ta ji bai murya wani ya ce kiriminal ce ka san kiriminal wato ba ku ga fir'auna ba annabi musa tun yana jariri da ya kalle shi ya ce wannan abu matsala ba wuce ya ce wai bushe sama kwanci mu to kiriminal ita ma kiriminal ce amarya ya ce ke karki da abokina ne ta zamanin jahiliya bari in ji da ya zo ya fito waje ya zo aka mara shan shayi muhammadu bin maslama ya fara magana ya ce wannan mutum da ya zobe mana karfin kafa ya zobe mana alaƙa mun ɗebo bala'i da kanmu mun kawo mun rasa inda za mu sa ya ce yanzu yana nan yau ya a kawo kuɗi za a yi yaƙi duk gaba ɗaya ne zai talauta kabul ashirin tun tsire da dariya ta ina da ne da gaya aka masa hira mai daɗi irin wanda yake saboda tsabar daɗin hira da Muhammadu bin masu sallama ya ce zai tafi ya ce bari makarkiya Muhammadu bin masu sallama tun da ya shigo katanga farko a nan ya ta kome shi domin ya san idan ya shigo ko ina sai an caje shi har inda ba a caje shi ba har aka ka abu zai fara makarkiya ya rinka masa tafi da sukan musulunci ai kaza ya faru ya kwashe da dariya ya ce ba za ka koma daga nan bai ta kara matsawa gaba ai mun daɗe mun kuma yana kokarin ya lallabo shi ya kawo shi bakin katangar da sakar da haka da lallabo shi ya kawo shi bayan zo zo ya ce kai gashin kan da shi yake ya ce kai ka ta amarya da ne kuwa sai wanda amarya ta duk duniya ya ji babban mahaukaci bayan gama shi tuni kwana daga nan guri kada ka fita daga waje Sai ce ake abu ban kwana daga nan ba za mu shigo ko waje ka aika shi shuri ce shi kuma daga ka ba. to na guri ya kai yi ban kwana shi ya juya shi wannan juyo wannan da zai yi takobin shi dama a wuri yake yana zaro takobi shi nan juyawa da yi yana dagawa kamin kiftawa da bismillah ya tilla kan matsiyaci sai ga kai na gudawa yahudawa jami'an tsaro security suka wuce a kai ana kawo tsara yana tarewa da haka ya kama katanga da kula gini. ya dirka inda zai dirka dinnan kan dutse malaman tari suka ce da ya fado kan dutse ya karye kafa aka bude kofa aka biyo shi da karyayyen kafa sai da ya yi birki ba sai wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce ya aiki a sautar da zai fata wanzan Allah ya ce ba matsala wuce gida ba a zuwa sallar asuwa saboda sharrin su da makin yanzu kana tsammani akwai randa wannan za su soka kana kan hanyar wannan annabin akwai randa wayannan za su kaunace ka wayannan yahudawa akwai randa za su soka su kaunace ka je ka tambaya ka su aka cika Najeriya da su a baya su aka kwaso aka cika Abuja da su ai su din daga Isra'ila duk wannan bala'in da ake kullo mana yanzu su ai da su ai da mutanen mutumin amma muna da Allah ko babu da Allah ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ta addu'o'i ku ta karatun Qur'ani in ka zo buɗe baki addu'a Allah ka ci Najeriya shugaban kasar mu Allah ka tsare shi Allah ka bashi nasara in ta addu'a Allah ka samu Najeriya mafita Allah ka farfado da arzikin Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya masu santa da hankalin Najeriya Allah ka tada hankalin su kar ka bar Najeriya hankalin ta tashi masu santa da zaune tsaye su su ta tsayuwa ya Allah babu da matsala amma Najeriya ka bata tana zaune cikin kwanciyar hankali da lumana to ta surfa wannan addu'ar ba daga gaba ya Allah duk wanda za a haɗa kai da shi a cinci Najeriya Allah kai magani duk wanda za a haɗa kai da shi ya Allah a cinci Najeriya Allah kai magani ya Allah duk mai wa Najeriya zagon ƙasa da kafar angulu da kafar alabi ta addu'a Allah ka mana magani wannan addu'a ku yi tayi ku ga aikin Allah ku yi tayi ku ga aikin Allah wallahi ni na yadda akwai Allah kuma duka kun yadda da kai Allah kun yadda yana da iko bisa dukan komai innahu ala kulli shay'in qadir duk wanda ya amince sai Allahu akbar to sai ku hada da ku koma zuwa ga Allah ku Allah ya ce wa na allazina amanu masu imani sai kaji suna cewa a ha'ula'i ƙasa mu billah yanzu waɗannan su ne waɗanda suka rantse da Allah suna faɗa wa waɗannan Yahudawa da aka murkushe su yanzu waɗannan munafikan waɗanda ke cikin musulmai su ne waɗanda suka rantse da Allah ja da aimanihim iya baki rantsuwarsu innahum la ma'akum cewa lalle suna tare da ku to yau ga bala'i ya same ku ne suka yi tsina na mu Allah ya ce habitat a'malu ayyukan su rukuje gaba da insha Allah Allah ya ce fa asbahu khasirin sai suka wayi gari suna masu asara da tabewa ya Allah duk munafikin da ke cikin wannan al'umma an bai shiruwa ne Allah ka shirye da shi haka muke in ba mai shiruwa ba mai ba bane Allah ka sanya shi cikin yan fa'ad wa amin ka jefa shi cikin yan fa'ad wa amin cikin yan uwa suka albarkaci majalisun mu yau akwai Sheikh Umar Hassan tsohon sakatar majalisar malamai na kungiyar jama'a fi zarar da bida wai ka mata suna eh, suna ce mashi ta hata shajara eh, ta hata shajara amma ni na je da ido na gano shajara ya eh, ita shajara ni na gano su da ido sannan babanmu sheik muhammad rabiu daura kamar da kuke gani tare da shi muke wannan duk nauyin jikin malam da karancin karfin jiki amma duk da haka ana ana ana ana ana karatu haka yake tasowa da ya tabo ba don komai ba dai saboda ya mutunta wannan majalisi ya girma mai muna addu'a da Allah ya baki lafiya Allah ya sa wa ta albarka Allah ya tsare masa ta da imaninsa yadda aka dauko da mu da shi duka Allah ka sa mu kai har gaba wannan malam Usman ka ma muna tare da shi kullu shi fa wannan member ne sannan akwai Alhaji Ahmad Sama'ila dan uwa kuma abokin aiki a cikin tafiyar sunna mu muka san gwagwarmayar da yake yi kuma tsohon kwamishinan gona ne a nan jihar kaduna muna zuwa Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi gudunmuwar marayu da aka bude tallar tallafi kwamishin malamai marayu suka ce wani almajiri daga gombe ya kawo turane a kafa guda biyar adara ma'amar suleiman da iyalansa sun kawo gudunmuwar naira dubu bakwai wani bawan allah wani ya ba kwamitin marayu gudunmuwa ta kuɗi naira dubu ɗari duk da ta mana addu'a Allah ya saka musu da alheri Allah madaukin sarki albarkaci duke su Zan da yayan su za su zama marayu su Allah ya rike musu yayan wasu bayan Allah sun kawo a tamfa guda biyu da yadi na maza wata baiwar Allah ta yi da hijabi biyu wa kwamitin marayu da kuma tiket guda biyu wata baiwar Allah ta haifo da riga da cikinwa gudun ba kwamitin marayu wani bawan Allah ya haifo da alfa'adai guda biyu duka waɗannan muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi na ranar lahadi sha shida ga watan ramadan an samu naira dubu goma sha bakwai da ɗari shida da tamanin da atamfa da ɗari shida na ranar shi ga watan ramadan ranar shida ba sha shida ba ranar shida ga watan ramadan an samu gudunmuwa ta kudi naira dubu goma sha bakwai da ɗari shida da tamanin da tamfa guda ɗaya sai ranar bakwai ga watan ramadan an samu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari da goma sha biyar da ɗari uku da ashirin da tamfa guda shida da yadin maza guda bakwai waɗanda suka bada duka wannan gudunmuwa Allah ya taka musu alkhairi a ci gaba da kawo gudunmuwa a ci gaba da kawo gudunmuwa sannan kun ga yadda kwanakin marayu suke babu mu update domin ka gane ba gara ba gara ba gara dama yadda muka zaɓi amintattun mu muka ce su lura mana da wannan kuma in Allah ya dama duka mu amintattun ne amma dai a cikin muka sake zaɓo wasu amintattun muka ce su lura mana da wannan harkar muna yi wannan kwamiti a zuwa Allah kwamiti sarki ya saka masa alkhairi abinda muke so kamar ramadan ya kare guda dubban marayu mun samu damar yi musu tufafi an samu taimaka musu da kayan sallah wannan menene ba wasu bayan Allah sun kawo tela tela da suka sanya gudunmuwa a kama mun ba da ba a kawo ko a kodin da suka tafi kai a nadu suka sanya gudunmuwa a cikin ne. ok ba shi ne bayanin ba bayanin shi ne gudunmuwa da aka samu ana samun kwamitin marayu a kawo take kaiwa shi ne labari ba ajewa take yi ba ina fata gane ba a ajewa hannun shugaban kwamitin marayu ko wajen maji balle hajiya ta ce to maji da kuɗin ya shigo kai tsaye yake zuwa a kai a kawun na kwamitin marayu a aji wannan telas ne na kuɗaɗen da aka samu kwana biyu da aka kai a kawun na marayu aka aji an gane wannan wai wai gaskiya da gaskiya سبحانك اللهم وبحمدك an أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم wa الله